فقد أخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن في هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان وقال في كتابه العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبين الله سبحانه وتعالى أنه أنزله في ليلة مباركة وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة وبين أتم البيان أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما نص الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أيها المسلمون أي ليلة هي لا شك أنها في رمضان كما تقدم أما تاديدها فقال الهادي بن حجر في الفتح الباري وقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا أكثر من أربعين قولا ثم ذكر هذه الأقوال وأدلة أصحابها والأكثرون على أنها في العشر الأواخر من رمضان بحديث أبي سعيد الكدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث فابتغوها في العشر الأواخر أخرجه البخاري ومسلم وأكثرهم على أنها في الوتر من العشر الأواخر لقوله صلى الله عليه وسلم تعروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر أخرجه البخاري وأكثرهم كذلك على أنها ليلة السابع والعشرين وهو قول جماعة من الصحابة da yi da zama ubai bin ka'abin wahal farai kama fi sai musulmi wallazi yadhharu ayyuhal itwa annahu fil ashirin al awakir wa autaru ashr akad wa annaha tantaqiru fiha fala taktasu bi laylati sabi wal 20 ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وافق ليلة القدر 21 Kamar fiye كما في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبضهم فقال إني رأيت ليلة القدر ثم أوسيتها فالتمسوها في العشر الأواكل في الوتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين قال أبو سعيد فنظرنا ليلة إحدى وعشرين فمطرنا ليلة إحدى وعشرين فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل دينا وماء متفق عليه وإنما أكفاها الله سبحانه وتعالى لاجتهد إباد بالذات الطاعة في جميع الليالي رجاء أنه ربما كان هذه الليلة هي ليلة القدر ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذلك الأشهر الأواكر من رمضان أحيا ليله وشد ميزره واعتزل نساؤه وأيقظ أهله وكان يعتكف فيها طلبا وتهريا لهذه الليلة كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وقال عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه أيها الإكوة أيها الإكوة في الله لا تنسوا إخراج زكاة الفطر هي صدقة تجري في الدر من رمضان وهي واجبة على كل مسلم لحديث بن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساء من تمر أو ساء من شعيد العبد الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تعد قبل خروج الناس إلى الصلاة وقال سيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وزكاة الفطر تجب على من توفر عليه شروط الآتية الأول الإسلام لأنها قربة من القرب والقول في حديث الماضي من المسلمين أخيرا القدرة على إكراجها وهذا هذه القدرة عند الجمهور أن يكون عنده فضل قوتي وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه حكمة مشروعياتها الرفق بالفقراء بغنائهم عن السؤال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمين بقدوم العيد عليهم وتغيير من وجبت عليه بعد شهر من اللغو والرفث فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طورة للسائل من اللغو والرفض وطومة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي سرقة من السرقات أخرجه أبو داود وابن ماجه وأن المقدار الواجب على كل شخص ساء من أي سنف بهذا قال الجمهور خلافا لأبي هنيفة وأصحاب الرأي da bisa bi sayyidin wa hadisi ibn umar radiyallahu anhuma wa kiran ayyuha al-ikwa inna min hikmatihi subhanahu wa ta'ala sharana khuruj ila al-musalla li ada'i salati al-eid idha ru'ya hilal shawwal lakin li anna li kulli qawmin lahum yawmun yatajammaluna fihi wa yujuna min biyutihim bi zinatihim wa an anas anhu qala qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa wa sallama wa li ahli madinati wa man yal'abuna fihi ma fil jahiliyyah فقال قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النهر ويوم الفطر أي لأن يوم الفطر والنهر بتشريع الله سبحانه وتعالى واختياره لخلقه لأنه ما يقبان أداء الركنين عزيمين من أركان الإسلام وهم الحج والصيام وفيما يغفر الله للهجيج والسائمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى النساء وذوات القدور والخيار وأمرهن أن يتزلن المصلى حتى أمر من لا جلباب له حتى أمر من لا جباب لها أن تلبسها صاحبتها أن تلبسها صاحبتها كما في حديث أم عطية الذي أخرجه البخاري ومسلم وكان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة كما جاء عن أبي سعيد إن البخاري ومن آداب الخروج إلى المصلى أولا يستحب الغسل قبل الخروج ثانيا التجمل ولصف أحسن الثياب ثالثا الأقل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر خاصة رابعا التكبير في الإيدين من حين الخروج قال سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع بصيغه في صيغه التكبير لكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا خامسا أيها الإخوة مكالفة الطريق سادسا يشهد المشي وأدم الركوب إلا, إلا لهجة هذا إن كان مصلى قريبا لا يشوق المشي إليه لا سنة قبل صلاة واعلموا أنه لا سنة قبل صلاة الإيد وبعدها قال ابن عباس رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها قال ابن العربي التنقل في مصلى ولو في إلى رجلا ومن أجازه رأى أنه وقت وقت لمدرك الصلاة ومن ترك رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبده ومن اهتدى فقد اهتدى والخطبة بعد الصلاة والتقرير في حضورها والسنة أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة واحدة خطبة واحدة واقفا على الأرض لا على المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدون بعده والخطبة الإيد كسائر الخطب تبتوى بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ولم يسير حديث في ابتتاحها في التكبير وعن يهنئون بعضهم بالعيد قال ابن تيمية رضي الله عنه في الفتاوى أما أتو يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد الصلاة تقبل الله منا ومنكم أو أهال عليكم ونحو ذلك فقروا عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلونه ولا ريب أن هذه التهانئة من مكارم الأقلال ومحاسن المظاهر الاجتماعية بين المسلمين أقول ما تسمعون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم wa kafa wa لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى محمد بن wa الله صلى الله wa وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته سار naji sannan سنة بسنته yi يوم الدين bayan yabo da godiya ga Allah subhanahu ta'ala muna neman taimakon sa muna neman gafararsa muna neman Allah ya tsare mu da sharrin na mu da munanan ayyukan mu wanda Allah ya shirya da shi ba shi da mai batarwa wanda kuma Allah ya batar da shi ba shi da mai shiryarwa ina shaida babu abin bautar su cancanta daga gaskiya Allah shi kaɗai ke ba shi da abokin tarayya ina shaida annabi Muhammad bawan sani kuma manzon sani salatin Allah da sallama tabbata gare shi da alansir da sabonsa da wanda suka biyo shi ta har zuwa ranar kiyama bayan haka ya yan uwa Allah subhanahu wataala ya bamu labari a cikin sa cewa ya saukar da alqur'ani a cikin wannan watan mai albarka shine watan ramadan Allah ya faɗa cikin littafin sa yace sharan dan allazi unzila fihi alqur'an Allah yace watan ramadan shine wanda aka saukar da qur'ani a cikin sa hudan linnasi wa bayyinatin min huda wal furqan Allah ta'ala ya bayyana cewa wannan daren mai albarka Shi ne daren da Allah ya saukar da shi Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ma'ana a cikin a cikin Ramadan din kuma cikin wani dare mai albarka Allah ya saukar da shi Allah ya bayani cikakken bayani cewa wannan daren mai albarka shi ne daren lailatul qadar Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadar hakika mun saukar da shi a cikin lailatul qadar wanda Allah ya bayani cewa wannan daren ya fi ibadar wata dubu kamar yadda Allah ya nasanta ce na tukar da khairun min alfishara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da bukhari da muslim suka fitar da shi daga abu huraira Allah ya kare da a gare shi manzo Allah ya ce wanda ya azumci Ramadan yana mai imani yayi imani da abin da Allah ta'ala ya umarce shi da shi ya gaskata kuma yana mai neman lada a gurin Allah ba dan kowa yake ba sai dan Allah za a gafarta masa abin da ya gabata na zunuban sa haka nan manzo Allah ce wanda ya tsira daren lailatul qadar yana mai imani da abin da Allah ya fada yana mai neman lada shi ma Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunuban sa sai dai ya yan uwa to wannan daren da Allah yake ta mana shi manzo Allah yake ta kwantar da mu shi wanne ne wannan daren babu ko kwanto wannan daren yana cin wannan watan na ramadan kamar yadda ya gabata Allah ta'ala ya bayanin cewa a cikin sukar Qur'ani kuma ya sukar Qur'ani cikin yi. kuma Allah ya ce da Qur'ani a cikin wannan wata wannan ke wani cewa babu ko kwanto cewa wannan daren yana cin wannan wata din alhafiz ibn hajar alayhi rahmatullahi cikin littafin safatul bari ya ce malamai sun yi saɓani-saɓani mai yawa a kan cewa yaushe ake samun wannan daren Ya ce sun yi maganganu sun kai maganganu guda arba'in di ya koro wayannan maganganu a cikin fitar bari kuma ya kada idan kowane cikin malaman mafi yawansu sun tafi kan cewa wannan daren na laito kadari yana goman karshe na ramadan saboda hadisin abu sa'idin Allah ya kare da a gare shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani sai ce fadda huwa fil ashir al awakir manzon ce ku nemi wannan daren a goman karshe wanda bukari da muslim suka fitar da hadisi da yawansu kuma sun tafi kan cewa a cikin goman karshe din ma kuma a cikin mara daren 21 23 25 27 29 wannan shine mara abinda turai kuce odd number to manzala ya ce a nemi shi a nan shi sa da yawan malamai suka rufa kan cewa nan yake manzala ce ku yi daren da kadari a wutiri a mara na goma karshe kamar da Imam bukari fitar da shi hakanan da yawa da cikin wasu malaman har cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin cewa ma daren 27 ne wannan shine kaunin da yawa cikin sahabban manzan Allah a cikin sakon sirna Umar Allah ya kare da a gare shi akwai Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab rantsewa ma yake cewa daren 27 ne haka yanzu cikin sayi muslim amma ya yan uwa abin da yake bayyana wannan daren yana goman ƙarshe kuma abin da ya fi ƙarfi a goman ƙarshen a wutari a tsakanin wutari din nan dare yake cicciruwa wani lokacin 21 wani lokacin ya zo da uku wani lokacin da biyar lokacin da bakwai lokacin da tara baya keɓanta iya daren 27 wataƙila ubay bin kabin ya rantse na nufin a wannan shekarar 27 tunda ubangiji ta'ala ya sai wasu alamu kamar yadda manzo Allah ya bayyana mana sallallahu alaihi wasallam me ke nuna haka abinda ke nuna cewa bai keɓanci iya daren 27 ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace daren a daren 21 na watan ramadan kamar da cikin hadisin abu sa'idin allah ya kare da a gare shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi musu hudu ba manzala ce an nuna min lailatul qadari manzala ce amma an mantar da da Allah ya nuna mun wanne dare ne to amma kuma sai Allah ya mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzala ce ku nemi shi a goman karshe kuma a wutar manzon ce na ganni a wannan daren na yi sujjada a washe garin daren kenan na yi sujjada a ruwa da ɗab'u abu sa'idin ya ce sai aka yi ruwan sama a daren 21 sai masallacin manzan allah daidai gurin sallar muzala sai yi zuba ya ce sai na ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar asuba fuskarsa ta jiƙe da ainihin ruwa da kuma wani ke wani cewa a wannan shekarar kenan daren 21 shi ne da dare haka nan bukari da musulun suka da hadisi yana da cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya boye wannan daren ne domin bayi su tsaya su zage dantse wajen yi wa Allah ɗaya, su zage dantse wajen raya dararen baki ɗaya. don si fatan cewa kowane da zai zama shi ne kaga mutum ya dace da daren kuma sannan sauran dararrakin ma kuma diya bauta Allah cikin su wanda da Allah zai gaya mana cewa ko manzala zai bayar cewa daren kaza ne to da duk wannan sanar daren zaki ba za ga ana yin ta ba sai dai in wannan daren ya yayi kawai kaga an tattaru kowa ya zo dan ya san cewa wannan daren ne amma saboda hikima ta Allah Allah ya kan irin wannan sai ya koye bayi domin bayi su ƙara samun kusanci da Allah kamar yadda aka boye a ranar juma'a kaga ita ma ba a bayyana ta ba kuma abin da ke nuna maka haka akwai ƙasashen da za ga ba ma a yin sallar tsayuwa daren ba irin daren bakwai ba ina da wani ɗalibi yana aiki ya gama karatu yana aiki a wannan ƙasar turkiya muna magana da shi ce mu wallahi baka sanin wani azumi ake yi ya ce sai daren 27 ya yi ya za ka kuma sai an yi falafalai an ɗaɗɗaura falafalai duk gari to sai a zuwa cikin dare a ɗan yan salloli raka hudu raka a biyar sai a tafi an dace da jika dai kaga da Allah ya bayyana duk duniya kala ta ba ba amma bayyana din ba har mu anan din wani sai 27 yake musamman wani ya ce abu a ubay bin kabin ayyaransi to rantsuwar da ubay yayi malamai suka ce la Allah yana nufin a wannan shekarar da yake magana daren 27 ne wannan cikin hikima ta Allah da soyayyar da Allah yake yi bayansa da soyayyar da Allah yake yi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan aka shiga wannan goman karshen ta Ramadan manzon Allah yana raye daren baki daya baya bacci manzan Allah yana zage dantse dama da yaka manzan Allah ke ba wanda ya kai manzan Allah butar Allah manzan Allah yana nisanta iyalansa kuma ya tashi gidansa baki daya sallallahu alaihi wa sallam yana cin abin da muke rasawa mai gida ya fito ya tafi sallah amma yaran suna bacci ko yaya su ɗan ko raka a bisi ko su uku ya zama sun yi su kwanta don dai a yi sa'a su dace da wannan daren su dace da alkhairi sai gidanku allah ya sa arziki da albarka a cikinsa manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa kuma yake itikafi a goma ƙarshe dan kirdade da neman wannan daren su kadari haka zo a hadisin abu sa'idin cikin sahih bukhari manzon allah da a goma farko yake itikafi sai jibril ya ce masa abin da kake nema yana gaba sai kuma yana yi a tsakiya da manzala ya wani itikafi zai fita kenan sai jibril zai ce abin da kake nema a gabe ki sai manzala ce duk wanda ya itikafi da ni a wannan goma ta tsakiya to ya zarce ya goma gaci wani kiran cewa manzala yana raya su ne itikafi dan ya dace da wannan daren na lailatul qadari sallallahu alaihi wa alihi wasallam dare ne wanda yake da girma da albarka ibada a cikin sa in ka dace da shi tafi ibada shekara 84 wani ya ce abinda da Allah ya al'ummar manzala shekarunmu kaɗan ne amma sai daɗin mai da yawa sai ga shekara ka watakila hamsin kai a duniya ko sittin ka mutu amma ka ji alƙiyama ka samu kuma lada na ba da shekara dubu wataƙila kayan kayan lissamin da adar guda goma ko guda ishirin ko sama da haka sai ga ka samu matsayi da daraja da falla a gurin Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ta faɗa yana itikafi a goma ƙarshen Ramadan har Allah ya karɓi rayuwar manzo Allah bayan Allah ya karɓi rayuwar manzan Allah dan a nuna macewa ba a yi nuskin abin ba shari'a tana nan ana itikafi matan manzan Allah suka dinga yi a bayansa sallallahu alaihi wa sallam ya uwa kada mu manta da bayan laifin kadari mun yi magana kanta ne don muna da sauran dama yau daren 25 za mu shiga allah kalla kana da kwana biyar wataƙila daren ba a same shi wataƙila yana gaba wanda ya sakaci sai ya ƙoƙari ya raya sauran dararen da ya dace daren wanda kuma bai sakaci ba sai ya ƙara zage dantse ya yi ƙoƙari ya gaya zai samu wani dararen da ya dace da falalar rama ta allah subhanahu wa ta'ala wannan ce kima ta yin magana akan wannan sauran dararen yayan uwa kada mu manta cewa akwai ibadar da manzo Allah ya sunnanta mana shine fitar da zakafin da kai wasu na cewa zakafin da kai sai zakakku zakka ce wacce manzala sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fallanta al'ummarsa sadaka ce da ake fidda ita bayan an yi buɗe baki da Ramadan wajibi ce kan kowane musulmi Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fallanta zakafin da kai sa'i daya na dabino ko sa'i daya na sha'ir ma'ana dai sa'i daya na irin abincin da kuke ci nan muna cin shinkafa muna cin masara muna cin dawa muna amfani da gero muna amfani da alkama sa'i daya akan kowane musulmi bawa ne ko da namiji ne ko mace karami ne ko babba inda musulmi wanda yake daukan nauyin iyalai shine zai fitar musu mai gida zai fito da 'ya'yansa zai fito da matarsa in mahaifiyarsa na nan tana ƙarfi zai fitar mata kowa sa'i daya abinda zai fitar masa kenan Ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni a fidda ita kafin fita mutane zuwa ga sallar idi sayyid ibn musayyib da umar bin abdul aziz Allah ya musu rahama baki daya suna fassara fadin Allah ta'ala qad aflaha man tazakka suka ce wannan aya tana magana zakafin da kai yayan uwa misali da kafin da kai tana wajaba akan dukkan wani sharuɗan guda biyu ne suka cika akan sa farko shine musulunci saboda kusanci ne ga Allah neman kusanci ne da Allah don haka babu yadda zai Allah ya karba an bakur musulmi ba saboda kuma hadisi na makaranta na Abdullahi dan Umar mazala ce musulmi na. kenan iya musulmi yake fitarwa abu na biyu wanda shine na ƙarshe a cikin sharuɗa din mutum ya zama yana da ikon da zai fitar da ita din gwargwadon ikon a gurin jumhurin malamai shi shine kasance mutum ya samu ragowa akan abincin ranar sallarsa yini da dare kana da abin da zaka ci da zana da daddare a ranar sallah kuma an samu raguwa to zaka yi zakafa da kai idan ba ta kai a fito da duka ba sai a fitar da an wanda Allah ta'ala ya kaddara za a fitarwa saboda la yakallifu Allahu nafsan illa ma ataha ya yan uwa hikimar shar'anta ta shine tausasa wa talakawa ta su gabarin roƙo da bara a ranar idi saboda shigar da farin ciki a cikin zukatansu a ranar da musulmi suke farin ciki saboda kusantowa ranar idi su babu daɗi a ce yau ranar idi ce yau ranar farin ciki amma kuma na yanzu yana bara sannan kuma daga cikin hikimata akwai tsarkake kurakurai da mutum ya yi wanda azumi ya jaba kansa kurakuran da ya cikin azumi da laifuffuka da yi to wannan zakafin da kanta take kankare masu wannan zunuba ya zo a hadisin abdullahi dan abbasin allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fallanta zakafar da kai don ya zama tsarki ga mai azumi daga kurakurai da da maganganu da ya rafasu da allagau da yi sannan kuma domin ce da miskinai manzan Allah ce wanda ya ba da ita kafin fita sallar idi wannan zakka ce a bakar ba wanda kuma ya ba da ita bayan an da daga idi manzan Allah ce sarƙa ce da sarƙoƙi wannan ba zakafar da kai ba ce sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Abdullahi dan Umar yana fada ita sauran kwana biyu sallah kuma wannan zai fi ka bai mutum tsabar abinci in ka bashi ranar sallah da safe wata ila bai da abinci ba amma in ka bashi sauran kwana biyu ko kuma tun da safe ana gobe sallah ila yanzu ya sai da abincin za a ci a gidansa gobe fafutukar da zai shine ɗan kayan miya da za a samu abincin da za a ci amma ka bai mutum da sassafen nan sai ka ga an ɗaukan gero guda na gero ko dawa an ji an kawai mutum ya zai yi da shi da safe su yasa daga hikima ta sabon majalis suke fadda ita tun da lokaci don mutum ya shiri ya tanada abin da zai tanada abu do da fitar da wani hadisin da ibn maja yayan uwa mu sani wajin wajibin akan kowane tun shine sa'i daya a kowane sunfi akwai sabanin sabai ba sai mun kawo shi ba magana mafi inganci sa'i daya kowa za a fita masa shine mudun nabi din nan guda hudu shine sa'i daya saboda da makaranta manzala ce sa'a abu sayyidin al-kudri Allah ya kare da gare shi ce mun kasance muna fitar da sa'i ga kowane mutum a zamanin manzan Allah ya ce kuma zan gushe ba ina fitarwa kamar yadda ke fitarwa a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin uwa ba mu da lokaci a ƙarshe mu sani da cikin kima ta Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana fita bayan an ga jinjirin wata notar shawal mu fita zuwa bayan gari don mu ba da sallar idi domin Allah subhanahu wataala ya kaddara kowane mutane suna da wata rana da suke yin kwalliya a cikinsa suke fitowa daga cikin gidajensu suna masu ado shi yasa kamar yadda Anas ya faɗa radiyallahu anhu lokacin da manzo Allah ya zo ga Madina sai manzo Allah ya ce ya ku mutanen Madina kuna da kwanaki guda biyu da kuke wasa a cikinsu a jahiliya na dogarinku kuna da wannan kwanakin guda biyu na jahiliya kuke wasa kuke farin ciki a cikinsu amma ku sani Allah ya canja muku don suka bi su alkhairi su ne idin karamar sallah da idin babban sallah me yasa manzo Allah ya faɗa saboda waɗannan ranar karamar sallah da ranar babban sallah wannan shar'antawa Allah shi daga ta fara kai akan abin da al'adar wani shi sannan kuma Allah ne zaɓo wa bayansa waɗannan ranakun guda biyu sannan kuma suna biyo wasu ainihin rukune ne manya-manya na rukunan addinin musulunci su ne hajji kaga masu yin layya suna yi ne bayan ainihin an je arfa an dawo washe gari an yi jifa su kuma suke yanka sannan shi kuma idin karamar sallah yana biyo bayan wata babban ibada ce shi ma rukun cikin rukunin addinin musulunci shine rukunin da muke cikin rukun na azumi sannan kuma cikin wayannan ibadun guda biyu Allah yake wa masu aikin haji kuma Allah yake wa masu azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane da fita zuwa yin sallar idi har mata da 'yan mata suke cikin gida a tsare kai har masu haila amma manzo Allah umarci masu haila su yi sanci wajen sallah amma da su zo masallacin don salaci addu'ar musulmi manzo Allah ya umarni ga wacce ba ta jilbabi ba ta da abin da ta rufe jikinta yar ta haramata kamar yadda ya zo hadisin ummu adiya Allah ya kare da gare ta cikin bukari da musulmi manzala sallallahu alaihi wasallam ya zance yana fita a ranar idin karamar sallah da idin babbar sallah manzala yana fita zuwa musalla bayan gari a nan manzala yake sallah idi a bayan gari ba cin unguwanni ba a bayan gari manzan Allah yake dan ajiya ta taru baki daya ba a cikin masallatai da unguwanni ba nan manzala ke sallar idi ba sallallahu alaihi wa sallam kuma abinda manzan Allah yake farawa da shi shine sallah kamar yadda zai zo a gaba kamar yadda zo hadisin Abu Sa'id Allah ya kare da a gare shi yana cikin ladubba na fita sallar idi abu na ɗaya an so mutum ya wanka kafin ta sallar idi haka abdullahi dan umar yake yi abu na biyu ado da kwalliya da sanya mafi kyawun tufafi abu na uku mutum ya ci wani abu ko koda dabino ne kafin fita sallar idi amma a idin karamar sallah saboda gaggawa bisa abin da Allah ta'ala ya sare maka ya yaje maka ka ci abinci ka gama azumin ka kuma dan kada wani ya dauka cewa ana sadar da azumi da azumi ma'ana daga an yi azumin Ramadan kuma ana ƙara wani azumi har sai an sako daga idi shi yasa manzala ke gaggawar cin wani abu a lokacin idin karamin sallah banda babban sallah babban sallah manzala baya cin komai shi ya yanka abin layyasa daga cikin abin layyasa manzala ke fara ci abu na hudu kabbar bari yayin fita zuwa ga sallar idi da da yawan mutanen mu yanzu ba sa yi ana so a cika gari ana kabbara dan a bayyana da sha'irin layi cewa wannan garin garin musulunci ne Allah ta'ala ce wal iddata wal tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum ubangiji Allah ya mana umarni da babbar bid'a na ranar ba wani hadisi da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na siga kabbara din cewa annabi ya ce ga irin yadda za a ringa yin kabbara din babu wani hadisi ingantacce akan wannan amma ya zo ya inganta Abdullahi dan Mas'udin yana cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd wannan al'umma mu da yawa ta kiyaye wannan Abdullahi dan Abbasin shi ma yana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd Allahu akbar wa ajal Allahu akbar ala ma hadana haka nan salmanul farisi Allah ya kare da a gare shi yana cewa kabbiru sai ce ku yi kabbara sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira shi kuma haka yake haka ake so a fito ana ta yi idan an je filin idi ma a zauna ana ta yi har sai limami ya fito za a tara sallah ya yan uwa abu na biyar ana son saba hanya ka nan wajen dawa ka canja hanya malamai sun mafi maganganu da dama na hikimar ta samun za Allah sallallahu alaihi wasallam ke wannan babu lokaci da mu bayan wannan an so tafiya a kafa in dai ba da bukata ba amma idan ya zama gurin sallar idin a kusa yake bai zama nesa ba ya yan uwa mu sani cewa sunna ta manzo Allah shine ba a yi wata nafila kafin sallar idi ko bayan sallar idi da ka je wajen idi ka je filin da ake sallar idi kabbar bari za ka ci gaba kawai ka na idan limin bizu ba amma baya cikin sunan manzala kai nafila haka nan bayan an gama sallah baya cikin sunan manzala kai nafila kamar yadda baya cikin sunan manzala a kiran sallah kamar yadda baya cikin sunan manzala a zo da bari ranar idi duk wannan saba manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam A abdullahi dan abbasin allah ya kare da a gare shi shi manzo allah sallallahu alaihi wasallam yi sallah raka'a biyu a ranar karamar sallah bai nafila kafin sallah ba bai kuma nafila bayan ta ba ibnu arabi ya ce yin nafila a wajen sallah iri da an aikata da an ciro ya ce wanda suke ganin ya halatta a yi su suna ganin lokacin lokacin na mutlaqin nafila tunda lokacin ne salatul duha ce shi yasa wasu suke ganin za a yi ce to amma dai wanda ya bi shiriyar manzan Allah ya koyi da manzala shi shirya ina rashin yin shine abin da yafi dan manzan Allah bi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin ba bayan sallar idi wannan ba kana da zabi ko dai ka tsaya ka saurara ko kuma ka tafi ka gida wannan ba dole bane sunna a kuduba ta liman yana yin ba ne guda ɗaya ba irin kudu da muka yanzu guda biyu guda ɗaya kuma ana yin ta ne a tsaye ba akan mumbari ba duk limamin da ya zo da mumbari ranar idi ko ya ce ma ahlus sunna ne to amma ga mu eh, na yadda ba ne ba mu samu abin da kai kuma bid'a ne ya saba manzon Allah duk da akwai masu kunnen kashi gararrun da ba an gaya musu an gaya mu cewa wannan saba manzan Allah ne amma sun isilina suna daukar saba manzan Allah abu ne kankani wallahi saba manzan Allah bala'i falyadar alladhina khalifun an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun ali Allah ce masu saba manzan Allah sun tsoron fitina tun anan duniya kenan wanda tsoron ta azabar mai da Allah zai kare su ita daka ya saba manzala duk wanda zai zo da mumbari ya haushi a ranar idi a ƙasa manza Allah yake tsayuwa kuma manza Allah kudu ba ɗaya yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallam aka da sabon manza Allah wa rasidun su ma ka suka zo a bayan manzan Allah kuma yayin uwa mu sani kudu ba idi irin sauran kudu ba ce ana buɗe kudu ba da yabo da godiya da kirari ga Allah buɗe ta da wannan kabbar bari din babu ga ingantacce daga manzan Allah za ga da yawan ka je masallaci wuraren idi sai ga za a fara kudu ba sai ta kabbar bari Allahu akbar Allahu akbar babu hadisi ingantacce kan wannan irin sauran kudu ba ce da inna alhamdulillah din za a bude ta ko da alhamdulillah haka manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wa sallam hadisin da yana a bude da kabar bari hadisi ne bai inganta daga manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 'yan uwa a ƙarshen ƙarshe ya halatta yan uwa su gaishe da yan uwa a lokacin idi bayan an yi sallah an dawo ibn taymiya alayhi rahmatullah cikin fatawa yake cewa amma gaisuwa da ake da munna a ranar idi sashi ce da sashi Allah ya karba da gare mu ko ce Allah ya maimaita mana da makamancin haka yace an rawaito wasu jama'a daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna aikatawa kuma babu kokonto wannan gaisuwar yana cin makarimul akhlaq kaɗo da uwanka musulmi assalamu alaikum ya kaza ya kaza to Allah ya maimaita mana Allah ya karba mana Allah ya mana kaza wannan ce makarimul akhlaq baya cikin makarimul akala rana irin wannan kawai ka da musulmi kawai ka wuce ko kai ta turai hai ne hai ka ga hai ka gaishe da juna ai wa juna muna kuma roki Allah ya karɓa mana wannan cikin makarimul akala kuma yana cikin mahasin bayanan na haduwar al'ummar musulmi baki daya fatan mu dai ubangiji subhanahu wataala ya datar da mu dacewa da wannan dara Allah ya samu da shaidan litin kadari kuma Allah ya bani ikon fitar da zakkafin da kai din mun ji dai irin matsayin ta ita take ma ka fara kora da kake a cikin azumi dan da yawa muna sakaci da ita za ga ba kowa musamman matasa wallahi ba samu da fitar da ita ba haka nan sallar idi sallar idi ba kankan abu bane ba mu da lokaci ne da mun ka sabanin malamai da yawan malamai suna ganin sallar idi wajibi ce kuma wallahi kaulin su ya fi karfi amma sai ga da yawa matasa ba ta zame su kuma sannan akwai abin da zan ja hankali a ƙarshe da ake yanzu mun karanta yanzu ana fitar da mata su sallar idi amma abin da muke gani yana faruwa yanzu kamata inda hukuma hana mata zuwa sallar idi yanzu idin babbar sallah da ya gabata ni ba guri ɗaya na gani ba da mata da maza yin sau ɗaya ba wani gab akwai wani gani shi kuma ya kafe mashin ɗinsa ya shi mata duma shi da matarsa sun yi sau kaga kana zuwa kana kan sau da jahili ne baya karanta addini shi tunanin soyi matarsa ce a gaba na tunani na yi idin na dawo na an tare mana hanya in kana so kuma ka gani ko wannan idin allah kai muka ka tsaya iya nan Ka kaga yadda ake sau maza da mata ka ga yadda mata suke yin kwalliya su ado su tabarruji ba wani abu a cikinsu ba wani rufe cikinsu ba komai kafin za su taho da bayan za su koma to ƙa'ida kuma idan fitina ta zama ta rinjaye maslaha to wannan fitinar sai a rinjaye da ita da ka mata yi ko dai a yi tsari ko kuma a dakatar da mata zuwa salai idan fitinar da muke gani wallahi kuma ta fi alherin zuwan nasu daga an gama mana ta hotuna ana hotuna da maza da mata ko su matan suna yi ana karkacewa ana makamantan wannan wannan saba Allah ne duka mata musulmi shaka haka ba wani ta Allah tsare daga barin saba masa babu daɗi ce ka ga rubuta Allah kuma ka bi abin da saban Allah wannan asara ce kamar yadda wasu sukan yi su kuma wai hafi sallah sai a kwana na shan kwaya eh, in ma Allah ya karɓa azumin ka rusa shi alama ta Allah ya karɓi ibada ka ya uwa shine ka ka bi ta ibada wanda na san magana za ta zo nan gaba a sati mai zuwa insha Allah in dai ka bo ka je kai ibada ka ka biyo ta saban Allah to wallahi na je maka tsoro da yan Allah ya karbi ta amma ka ga kai bautar Allah ka biyo ta dubu dar Allah to wallahi alama ta Allah ya karba maka kuma da ni da ku da kowa mun yi azumin nan mun yi tsayuwa daren nan ba mu sani ba Allah ya karba ko bai karba ba kai yan uwa ku sani babban tashin hankali da abun tsoron da ya kamata mu sa a ranmu Allah ya riga ya gama fariqun fil jannati ne fariqun fis dinnan fa babu wanda sai na ra'idi shi Allah ya gama an rubuta ni ban san dan ina bane kai ba san dan ina bane ai ya kamata mu zama cikin tsoro da taka tsantsan da roƙon Allah iya roƙon mu Allah ya san muna bangaren wanda Allah zai kai aljanna abu huraira Allah ya kare da gari shi sa zan da zai mutu ke kuka ya ce ba ina kuka wani zan zamba duniya ku ya ce na hau wani tudu ne wanda gurin saukar shine ko dai aljanna ko ta ce bai san kuma yana za kama na aidani ba abu huraira wanda wallahi tallahi dan aljanna ne dan Allah cewa kullan wa'adallahu husna kuma yana cin wannan kullan din dan sabon manzon Allah ne Allah ta ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya karbi ibadun mu Allah ta ya dace da mu Allah ya dace da mu da dalilin kadari mun Allah ya gafarta iyayen mu halin da muke cewa wannan ƙasa Allah ta'ala ka mana sauki Allah ka ba mu shugabanni na gari abin da yake faruwa a duniya muke gani Allah ka taimaki masu gaskiya Allah ka kayyab kafirai da kafirci Allah binne mugun nufi ga al'ummar musulmi Allah ka yi mana maganin sa America da Isra'ila Allah ka damarar da su Allah ka lalata su Allah ka wulakanta su Allah ka daidaita su Allah ta ka mana maganin su Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya Allah ka shirya mana zuriyar mu ayyamu Allah ka shirya mana su masu neman aure Allah ya ba su mata na gari masu neman mazaje Allah ya ba su mazaje na gari ta Allah ya ba mu lafiyar zama lafiya subhanaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa qul ya salatu